abin yajin kaba ai tun manzo Allah ya da yajin kaba to ai ba ba shi ne ba sun kawo da wannan masalihul mu'tabara ne mu'tabara ne wannan na albadiyu alkhair tun da an ce babu wannan ne zai kofe shi saboda haka nan abinda zai kofe shi su ne za a kawo ɗaya bayan ɗaya albadilul khair tun da kaga an gama gusarwa to dole a tsora mutane an ce aka ce maka laya ba kyau to dole a kawo ma makwabinta sai a karanta da kai a'udhu bi kalimatillahi tammatin sharri ma to in ka yadda layaka to ka rigi ke wannan zikira a'udhu bi kalimatillahi tammatin sharri ma khalaqa wa in naka laka ayyuhal qari in an ce maka ya mai karatu innakum qad abataltum bid'atal maulidi ko kun rusa bid'an maulidi bima ajalabtum alaihi saboda ya da ku min khairil hujaji dawakin hujjoji mana tankoki na hujja wa rajulil barahini da ainihin hujjoji na kafa masu tafiya a ƙasa ayoyi da hadisai da ƙa'idoji sun da mauludi daga sama har ƙasa fama huwa albadilu ina sa an hadhihi albid'a me zai koya mana wannan bid'a alati ma kanat takhlu fil jumla a dunkulenta bata kukuta ba min ba'd alkhairi akwai alheri ciki kullahum ilaykum albadilu alkhair تجامس ذا مقف ذا مقف تمام أما عن قراءة قصة المولي اسمه ما يتي أقول قراءة اللاباري با أي هو مظالة با وما تضمنته ده أبن ده لاباري يكون شيش من استئراد للنسب كاو نسب منظوم الله الشريف هو والشمائل المحمدية ده صفوف النبي محمد الطاهرة ما سبركي فإن البديل أبن دكي قفي ونن هل ذلك أن يأخذ المسلمون أنفسهم بالجد مسلمين ستوكي كانوا تشكين همة فيجتمعوا في مساجدهم اسمعوا ستتطلوا أين أما صلاة يوشي كل يوم من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء mai wahalan يعني. kullum karatun tsakanin magarib a karatu subhanallahi bayan sallar magariba zuwa sallar isha wannan wannan shi zai kofe mahudi dole duk wani masallaci na sunna to a raya karatun tsakanin magariba da isha dan kuma haka wankon wajen ya mauludi kamar yadda aka faro da kafin yan bidiyar su su rusa malaman su koma maula to ma yau sai zai ce malamin ma da ya sallah gama ya koma gefe ya ja tawaga fa kama hira wannan su je su kama hira dole ne a dandawo da karatun tsakanin magariba da isha wannan shine zai kwafe mana mauludi wajen wa ala alimin bil kitabi was sunna a samu masanin alqur'ani masanin sunnan manzon Allah ba za a zauna ba sai ranar lahadi akwai karatu ranar juma'a akwai karatu dukkan ranar a dinkin su yu'allimuhum umura dini. wanda wannan malami na sunna dinga koya musu al'amuran addinin su wannan koya nuna mana kamar yadda ka nuna mauludi a shekara ba zai isa ba da karatun tarihin manzon Allah da rayuwarsa mun ga ba ta isa ba ba a karatu da lakka ba karatu ba ne wa'azi ba karatu ne ba nasiha ba karatu ne ba a zo a yi zungun zungun a kula maka ido ka rakito nan ka yaƙo nan ka kwaso nan abin ya gagara ka nemo alaran ba ai a gama ko a tafi inda in ka fuskanci mutanen nan ba za su ka ba sosai ka nemi wanda ba a iya zage ka zago shi saman mammatso a ƙara zuwa kusa abinda ake duba ba wa karatun ka aka gane ba ana dubawa yanzu za ka gama zagin nan ka sha ko za a kama ka shi ne kawai sannan mutum daga nan yake to daga uban ma ku turo ya kaɗan bari Allah ya kai wuri kaza ku je nan zan yi karatun na sosai nan kaɗan nai a hakin zabura a riga ka zuwa wurin a zauna tsoro tsoron ki ga ta inda zai zai ya ƙara kowa ga shi ya ƙara kowa zai iya zagi ya yi zagi zai sha ya sha shi ke na a tare ka tauna wajen wannan kana fata kan rayuwarka kana fata mutane ƙwaƙwalwarsu idan an yi wa'azi to a ɗauko littafi a yi karanta kafin ba zai fi da mutane ba za a ɗan rage ne amma dole mutane inda da gaske ne to kowa ya da littafinsa abinda za a koya a ɗauka a karanta Allah ji kama da hatta wani littafi ya sunan ma littafin almasjid na manta rasul bai amma dai sunan shi littafi da darussa ne wanda ya ware su ayoyi amma ya kai girman kamar min hajjar muslim ya wa ta muslim gaba da haka ayoyi dinga iba ina da ce wannan kullum ku wari aya ka za ku karanta ku wari aya ka za ku karanta wannan shine ilimi rayuwa wanda zai amfani jama'a amma wa'azin zuna ba laifi ban yi amma dai baka kafi ne laccoci wannan ba a yin karatu da su wa yafqihuhum fihi wanda zai zauna yana fahimtar da su addinin su a ciki wa man yuridillahu bihi khairan kuwa yafaqihu fi din wanda Allah ya nufi shi da alkhairi kan ba shi fahimtar addini wa yawma idin ran da mutane suka koma haka to sai na nasaba sharifa lokacin za a koyi nasabar manzon Allah ai ma na tafi da nisan na ta almasjid ba ina ma da kaji ba mai hadal haribu eh a ga wannan akwai nasaba gaskiya wannan a irin su wanda mu yi irin da ya samu ya haddace abin da ke cikin hadal habibu ya rage hanya ya iya tafiya dai cikin tarihi duk inda zai shiga tarihi yana da wani dan juzu'i wanda yake tare da shi wannan abu da dan karamin littafi ne daidai hadda duk abin da aka wace wa yadrusuna shama'il al-muhammadiyya su karanta siffofin manzon Allah wa bi ma fihi al sai koyi da abin da ke cikin na koyi minha wa bidalika na haqqan min akba'i rasulillah da wannan zasu waye gari tabbas daga cikin mabiya manzon Allah وأحبائه المحققون المعتقين به معروفون ف وإن فقد عبدش صدقا دقتك وحقا لا ادعاء بعد عوابا دفوت وأما أنا الذكري وأنا ليكن صم أبونا نصبه أما ذكري ف وقراءة القرآن ما يبدي صح fa innal badila an yakuna li ahadihim wirdun mutum zama yana da wirdin sa da yake fi sabahi wa wirdun fil masa tunda akwai auratul sabahi akwai auratul masa duk wanda karanta hisdar muslim din nan zai ga abin da ya kamata mutum yi da safe abin da ya kamata mutum yi da yamma wa wirdun fi akhirin layli da wirdin karshen dare amma wirdus sabahi ما يا مرضى الله يود الأفضل فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مئة مرة يدعو لي أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وورد في المطاع نورد ما يمتي أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات مئة مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كما الله مئة مرة وأما ورد آخر الليل ده ما بقول أقوى غانا صافي غانا يما تو نكر شندري فالصلاة ثمان ركعات هذا ما أبعد من الرياء يقرأ في كل ركعة Allah mutu ya karanta ko wani raka rubu juz rubu in juzu juzu'i na wannan juzu'i kada abin da karatun da wuri a wuce saboda ba daɗi juzu'i kawai kauce juzu'i biyu rabin kizifi kenan zai karanta su muni hudu an koma na gaddawa sama ne hudu duk izifi ne ba shi biyu a juz'i ina da raka hudu hudu dai eh ba shi ka yi domin yanzu ina na kara aiki juzu'i shi ne biyu hizbi wannan juzu'i eh, wannan hizbi rabin juzu'i kenan inda aka ce maka ba kan ce ba kai kake sai da ta juzu amma ko ba a ce juzu sabbi ko al'ada to zo daga juzu'i biyu ne ko abu na rikana neman juzu'i saboda haka izifi biyu shi ne ainihin jizai da to rubu'insa shi ne rabin ta ga wannan ba za a yi wannan ba ko gane wannan ba hasa karatun ma bai ma shiga ni ma yi ke karfi da yaji kawai inda wanda kai makamin bai ku gane kawai kuma zai bi ka gida amma zai ka san ne gaskiya wanda za a ji a taro a ta ihu ana rawa ana ji kuna ɓata kanku lokaci ne duk ƙarshen dare mutum ya zama zai kaman juz'i biyu kenan ko izifi hudu duk lalata mutum ya samu ainihin izifi hudu a kullum kwanan duniya kawai jasta kan kai ne masoyin manzon Allah wannan shine badilin anil maulidi izifi hudu wa yaktumu salatahu bi thalath raka'atin sai karkare sallarsa da raka'a uku kuma يصلي اثنتين ويتر بواحدة هذا ما نوع تولى ما أقل كنا مع المحافظة على صلاة الجماعة سنة يا صلى الجميع في بيوت الله خاصة البردين ما مسمى سافر يما لحديث من صلى البردين دخل الجنة وين يصلي يسني بيو زي الجنة والبردان على أثر والصور la'asar da asubahi to wannan ya baddala wani karatun qur'ani da salati ga manzon Allah wa ina afkar su kufe su wa amma an samai amma game da saurari a je a ji waƙa a ji salati a ji rerawa wa khair makafin wannan an ya ƙasa ne a adadin minar tasilat ku za zama kasa kasa ya mallaka da yawa azama almujawidina na manya manyan ma waɗanda suka goge akan a amsalu yusuf kamil albahatimi wal manshawi wal saifi wadarwi darwi wal tabalawi musamman waɗanda za ka ji karatun su kai da ji za ka ji alamun tsoron Allah hmm. وكلما جفت نفسه دي عند رافتك ايك اشي مها وشعر باليبوسة يفرق دا تيورن لي رافتك ايك اشي فليفتح مسجله ويجيب الإكاسة تنسنا كرات وليسقي يكفق الناس يستمع فإنه يطرب الطرب الحق متوزي النشوة تجسكيا بايدا أن النشوة مواقبة المصير الشوق إلى اللاميت هذا أنتم بجزوة على الله تعالى والرغبة في جواره الكريم ده قد أين مقوتك في مجرى وأما عن إطعام الطعام وازدراده أما تشد أبن شد ملالوش مع الإخوان تابع ينقوى فبابه مفتوح أي وطريقه معروف هني أبو لتكي والعامة يقولون ما جماعا قريب kance da larabci man baidu kullu ya mai aidu man baidu mana man biya jihi malu kullu ya mai aidu wanda ke da kudi kullum ido ne larabawa ma'aibin sun riga sun cika littattafansu da wake-wake da rubutu na ce da bai hakan ana auna darajar mutum da yawan tokan gidansu ku dubi dan uwan wannan ai hanafa bayan ya mutu na ta ne tokar gidansa ta fi ta kowa mana kullum girki ake duk inda ka samu toka da yawa kai karfan an yi girki girki ya fi karfin mutanen gidan saboda kan nan man baidu kullu ya mana nayi fala ya tawaffa ala ihtifali ba zai tsaya kan eh, hafala ba wala ta'a wala imtisali وطاعة وأيوتر فليطبخ طعامه يدفع بنشاته وليدع الفقراء يجيش الفقراء وحتى الأغنياء حتى جيران وليأكل وليحمد الله تعالى وليشكره جود مثلا ومن يشكر الله يشكر وده جود وعلى ذلك على مثلا والله خير الشاكرين ثم دين مهم الآخر يا بيان تعاليكم ليه

to sai a nema masa gafara ba ma ma ke kila ko da ganganye ko ba da ganganye ba ko ba haka ba ka'ida ne na ahlus sunna da zarar mutum ya samu kuskure kuskuren ake kira ba ma ma ke wani wurin baka ga ya kafa hujjar da shi da su dai amma ya kace Allah ya gafarta mana da shi gaba daya gaskiya ne hmm. arba'in da hudu mu je da hudu mu je da hudu ta bashi maka shi shine madadi ka gane ku eh eh mada'ikun ma'ana yabe yabe irin kafidu da ake karantawa wa an gamun da sautuka ka gane ko na waka eh na shi ne shi ne da zo kanai na goma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 na sha uku ga watan rabi'il awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu duniya da lahira kuma insha Allah muna ganin yau ne ƙarshen littafin mu da dai mu tsaya daga jiya ala ayati halin غلو في المولد شائن zaƙewa akan mauludi kuma wannan zaƙewa mai muni Allah shi kiyaye inna mimma ya da'u ilal asa wal asaf daga abin da ke kiran mutane zuwa ga damuwa da kuma bakin ciki ma'an a haɗe ga bakin ciki ga damuwa wujudu kafirin min ashabil mawalidi wal muhabbibina muhabbidina laha samun ɗumbun jama'a waɗanda ma'abota mauludi da kuma masu goyon bayan a yi mauludin wannan ɗumbin jama'a ba abin damuwa ne ba can irin domin bainihin talabatu ilmi a ce a cikin sa akwai ɗaliban ilimi idan aka ce ɗaliban ilimi waɗanda suke bincike na hakika. akwai wani hiwarul maliki na manta na so duba abin nan abin sai da je ya gama karatun ka tafuna ina jin har sai da ya je madina makka sai da ya doctorate digiri amma kuma da ya dawo yana goyon baya maulidi ya ta rubuce rubuce da sauki burutu to samun irin wannan wanda ga gaskiya kuro-kuro abin nan kowa ya fallama an kirkiri wannan abakar ne na bakwai بينهم طلبة العلم قد غلوا في تمجيد هذه البدع wanda ɗaliban ilimin nan kusan sun zaƙe shine galau wajen girmama wannan bidiya wa akbaru min sha'aniha wa ta'azimiha sun kuma girmama lamarinta da ainihin harkan. إلى حد أن بعضهم لا يتورأ أن ينسب من ينكرها بوصف بدعة تافكي لا ينسب بيت إنساني آه mai tsantsane su bai cikin 'yan mauludi akwai wa'inda ba sa jin nauyin jingina mai kin mauludi zuwa ga bidiya ciyon sai wurgi wani da shi shin ko ma kun dan gane eh cikin yan masu da'awar mauludi akwai wanda ke jingina mai kin mauludi su ce masa dan bidiya ko su ce makiyin manzon Allah wannan shi ne sauki a gare su su ka fi yawa sai ina magana a garin su ne kasan kana rubutu kana rubutu na irin yanayin garin ku mu na ina jin ana kafirta wanda ke kin mauludi ma idan ka ce maulidi akwai wanda zai iya rufe ido ya sa ma kaulafan kai tsaye eh tare da cewar abun nan addini ne a ce annabi bai yi ba sahabbai ba su biye ba mabiyansu ba su yi ba shekara ɗari uku bai ba ɗari hudu haɗari biyar haɗari shida ba su san maulidi ba sannan bayan karni na bakwai a shekara na ɗari bakwai a fara wannan abu sannan kowace shine asali ai ma'aji kunya in dai abin arziki ne da wa'ancan mutane sun fi mu addini sun fi mu tsoron Allah sun fi mu sanin Allah in tsaye da kwakwalwa irin ta ganewa sun ninka kawo to amma zai daga suna a su rufe idan su ce wa mai kiran a bar da su ce masa dan bidi'a kai wannan jara'a ta kai an yansibahu bahu ilal kufuri kai shi ma ya jiyo suna dangana shi zuwa ga kafirci wal muruqu min addini sukan cewa mai kin mauludi ya fita daga addini tin bi qawlihi fulanun yubghidu ar-rasul sallallahu alaihi wani malam wani ina kin manzon Allah ai duk makiyin manzon Allah kafiri ne wanda yake ma ba ka san manzon Allah daidai yake maka kafiri ne duk da suke in ta mutu kalle kace kai dai ba ka kauna manzon Allah to tabbas wanda zai ce maka kafiri to me ya raba duk dai ne au ya kurihuhu ko yana kyaman manzon Allah kar ka san ko wanda yake kyaman manzon Allah ai malan kafiri ne kaga bai kamata a ki mutum da wannan kalma ba li'annahu la yuhibbu al-maulida aw yakrahu al-ihtifal bil maulid domin shi bai son mauludi ko yana kyaman bukin mauludi mu kan mun sha gani mun sha ji sai da an faɗi a sha faɗi a kanmu wa huwa ya'lamu shi mai jifanka da wannan maganan fa yana da cikakken sani man ya karafin rasul sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke kin manzon Allah aw la yuhibbu yakfuru bi dalika bi ijma'il muslimin yakan zama kafiri da ittifaqi musulmai duk mutumin da aka ce masa baya san manzon Allah to tabbas wannan kafiri to me zaka yi shi wa min huna kana qawluhu fulanun yakrahu rasul sallallahu alaihi takfirun lahu anan in an ce wane yana kin manzon Allah to mutumin nan kafirta shi akai in dai kwalo za ka ce wane yana ƙin manzon Allah to tabbas wane ko an kafirta shi wa takfirul muslim la yahillu abadan kafirta musulmi bai halatta abadan ومع العلم أنه لا ينكر البدعة ولا ينهى عنها كما sani tare da ana da cikakken sani mutum ba zai zama yake bai yadda da bidiya ba ko hana bidiya ba wa yuhaddiru ba kishin manzon Allah ne son manzon Allah janyo in kaga an ƙara daga cikin abin ya karantar ka da kace wannan ƙarawa kuka na san maza Allah ne ya kawo don kada a gauraya masa abin da ya zo da shi wasan aku eh, mu'minin wa salihin aida fa kaifa yakfuru aw yuttahamu bil kufri yaya mutumin da ke kin bid'a ake kafirta shi ko a tuhumce shi da kafirci wannan bai dace ba wala yadu billah mu dai Allah muna rokonka ka tsare wa ka'anna ha'ula'il kai ka ce wa'annan zakakkun kenan wa'anda suka zake ku fi shani hadhihi bid'a harka wannan a mu an qaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi hadith bin umar sun makance daga zancen manzon Allah wanda Abdullahi dan Umar ya ruwaito radiyallahu anhu المتفق على صحته البخاري ومسلم إذا قال الرجل لأخيه إذا مت يفدي ودن أوانسا يا كافر فقد باء بها أحدهما دول ɗayansu kafirin ne in wani ce kai kafiri to dole ɗaya zai wanda aka ce wa kafirin in ya kafirta shi kenan in kuwa wanda aka ce kahirin ba kahirin ne ba to kalma za su dawo daya wanda ya kafirta daya shi dai wanda ce wani kahiri ba ta faduwa ba fa in kana kama qala in ta tabbata kamar yadda ya faɗi kafirin ne shi kenan ya zama kafirin wa illa raja'at alaihi in kuma ka ba za su dawo gare shi da haka nan dole ta ka tsantsan وصموا عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي kuma كما toshe kunnen su daga zancen manzon Allah a hadithin Abu Zarri shi ma al-muttafaqu alaihi aidan man da rajulan bil kufri duk wanda ya shi wani mutum da kafirci aw qala aduwallahi ko ita wani makiyin Allah walaisa kazalika sai aka tara ba kahirin bane ba makiyin Allah bane illa hara alaihi kalmar sai ta dawo shi. ai raja alaihi ma qalahu min al-kufri aw al-la'ni zai koma masa abin da ya faɗi shi na kafircin ko la'antar inna hadha suluku la shay'un yad'u ila al-ajabi wannan uslubi na yan zakewa ainihin yana wani abu ne wanda yake kira zuwa ga abun mamaki wal istighra bi haqqa da mamaki abun mutika inna min haqqil muslimi ala al muslim haqqin muslimi akan muslimi an ya amurahu bil ma'ruf idan saraka ya fashi aikin alkhairi in ya bashi wannan abu alheri ne mutane sun bashi ka nemo su su zo kanshi wa yanhahu anil munkari ya hana masa aikin ki idan takabahu in wani ya aikata shi ko da ba zai ji daɗi ba to fa idan qama fa idan muslimu bi haqqi akhihi idan mutum ya tashi ya ba da haƙƙin ɗan uwansa fa amarahu aw nahahu ice wani ikaza ko ihana masa yi kaza yujazihi akuhu al-ma'muru aw al-manhiyu bi aqwa ijza'i sai ya saka masa da mafi munin sakamako ka ce mutum aikata kaza ce to ka zama kahiri ko ka ce mutum bar kaza ce maka ba ka san manzon Allah ana mummunan sakamako ne wa aqabahu shi yafi munin wa aqabahu bi nisbatihi ila al-kufr wal iyad yau har an waye gari idan aka tsara wa masu Allah wani abu wanda ike da shi a ba a tsara duk abin da ya alati hiya qiwamu hayatil muslimina wanda tarbiyyar musulmi ita ce ginshiƙe ƙashin bayan rayuwar al'ummar musulmai wa sababu sa'adatihim wa kamalihim shine dalilin azurtar su da kammala إذ قد عدمت هذه التربية منذ قرون عدة an rasa wannan tarbiyya ta me ta musulunci ko tun ɗaruruwa da suka wuce da yawa wal adama bainahum man yaqumu biha an rasa wanda zai tsaya ya kafa mutane akan tarbiyyar musulunci a tsakanin su ture. fihim ma'a shadidil asa duk da tsananin bakin ciki wa hadhihi ummatul muhammadiyya wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam حاجتها إلى التربية الروحية والخلقية أمص حاجاتها إليها ga زواج تربية addini da halaye masu kyau sun fi tsananin bukatuwan bukatun ta gare ta shi ne abin da ta fi so idma kamulat fi sadaril wala sa'adat illa alaiha jama'an farko suwa kenan sabon manzon Allah ko sahabban manzon Allah ba su gyaru ba ba su kammala ba ba su azurta ba illa alaiha sai ta kan tarbiyya haka waye gari a lokacin su aka tura mutum shekara biyu alƙali yana shari'a bai samu wanda ya kama sa kara ba ba abin da ya ga wannan tarbiyya kowa ya san matsayinsa kowa ya san hakkinsa kowa ina so wa dan uwansa abin da yake so ransa قال تعالى هو الذي بعث في Allah ta'ala shi turo jakada a cikin ummiyawa waɗanda ba su damu da karatu da rubutu ba minhu ya tuzo alaihim ayatihi yana ta karanta musu dokokin Allah tabaraka wa ta'ala Wai zakihim yana tarbiyyansu wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koya musu littafi da azanci iri iri wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da na kafin su suna cikin fata. amma waɗanda suka samu wannan manzo sai da suka kasance a duniya ba taɓa irin su ba ko ba za sake irin su ba sabon manzon Allah kamar sai kutu ne da yake cewa ke cewa wallahi ga duniya nan ku tambaye ta ba ta taɓa ganin irin sahabban manzon Allah ba ko ba za su sake gani ba sun kare saboda kana wannan karantarwa alkurani ne horarwa alkurani da wanda aka saukara da alkurani fatakiyatun rasulu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tarbiyyar manzon Allah taskiya ka iya cewa tsarkakewa manzon Allah da yawa sahabbansa hiya tarbiyyatu nufusihim koya musu tarbiyyar rayukansu alal kamalati wato su kamar yadda ummul mumin take ba da labari idan aka saukar da ayoyi sukan yi aiki da ayin kafin haddan haruffan kafin a san haruffan a haddace kalmomin to ayoyin sun fara zama a jikinsu na ku sa kafin a rubuta litti ƙur'ani a cikin takaddu a watsa a buga shi to sai da aka fara buga ƙur'ani na cikin zukatansu don haka mu'amalar su gaba ɗaya in kana so ka sani ita ce alkur'ani da haka sa kasance daban wa akhlaquhum ala al-fada'il <coughs> da halayensu akan fifita bima yuguduhum bihi abinda yake ciyar da su da shi yawmiyan min alwa'il ma'arifi na bangarorin ilimi wa yurawwiduhum alayhi yana horar da su akan wannan ilimin min anwa'is sunani na sunnoninsa hadisai kenan bayan hadisai wal ada da ladabobi hatta kamalu wa taharu haka kammala suka shiga don haka nan zaka gane daga aqida amma bayan manzon Allah ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala hawarihi sahabbansa suka tashi tsaye wa ashabuhum bi tarbiyatil muslimin da tarbiyyar musulmai fi kullin amfari wal biladi a cikin dukkan birane da kafashe allati in tasharu fiha wanda suka watsa ciki kowanne sahabi aikinsa karantarwa wa khalafahum ba'du wa ba'da wafatihim bayan waɗanda suka ga manzon Allah suka iman da shi suka kare masu bi suka taso talami da tun ɗaliba su mina tabi'ina su ma suka maimaita abun da suka yi wa tabi'i tabi'ina kaga karni uku kenan ma'aman ba'da da na bayan su wa sarat ummatul islami kamilatan tahiratan خيرة إلى أن انعدمت فيها هذه التربية وانعدم رجالها رأيت وصارت أمة الإسلام هكا الأمة المسلمة يسكت تبي مزا دماتا تككا الأمة فأذكر الأمة ذا الأمة حرزوا الأمة ننتكاري فيها هذه التربية على التربية أنت وأن أدم رجالها ماذا جنت سكك علي دجنن الأمة المسلمة سكش دين سكشنا فصادتها الفوضى والانقسام